DW ra'ayin malamai. Jamhuriyar Nijar na ci gaba da zama saniyar ware tun bayan da sojoji suka hamɓarar da gwamnatin farar hula ta Muhammad Bazum kwanaki fiye da ɗari kenan da suka gabata. Dukkanin ɓangarorin duniya suna ci gaba da aza musu takunkumin karya tattalin arziki tare da katse hulɗa da su, imma ƙungiyar ECOWAS ko sai da yawo ce ta yammacin Afirka har izuwa ƙungiyar tarayyar Turai da kuma ƙasar Amurka. amma kuma a baya-bayan nan gwamnatin mulkin soja ta yunkura domin ta gani cewa ta daidaita al'amuran ƙasar ɗin da sauran ƙasashe makauta inda ta zaɓi ƙasar togo ta zama mai shiga tsakani da ƙungiyar sai da yawo koko ecowas to wai shin menene makomar jamhuriyar nijar a wannan yanayi da ake neman maida ta kan turbar demokradiyya wai shin wannan yunkuri na diplomasiya zai iya sauya al'amuran da ƙasar ke ciki musamman ma da ya koma bayan tattalin arziki To wannan batun ne za mu tattauna, kuma mun gayyato Muhammadu Abdulkadir mai dalili na jam'iyyar PNDS tarayya da ta yi mulki a baya-bayan nan. Sai kuma Isufu Abubakar Kaɗu Magaji, masanin tattalin arziki ne na jamhuriyar Nijar. Sannan muna tare da Usman Brahma Bari, tsohon jami'in diplomasiya na ƙasar Ghana, kuma a nan zauren na tare ne da Ubali Musa, wakilinmu na tarayyar Najeriya a birnin tarayya da ke Abuja. Bari na fara da kai Usman Brahma Bari. Kana ji na? Ina jin ka sosai kwanan kuwa. To wai shin wannan yunkuri na baya-bayan nan na gwamnatin mulkin soja na neman Togo ta shiga tsakani da makota na yammacin Afirka matsi da suke ciki ne ya saka su ɗaukar wannan mataki ne ko ko a'a lokaci ne ya yi na ganin cewa ita gwamnatin ɗin ta yayyafa ruwan sanyi ga wannan eh, mummunan dangantakar da ke tsakaninta da makotanta. su masu da kansu masu mulki kasan sun ga kamar wato an jefa kasan ne cikin wani kunci da wahala da takura ta yadda za a ba yadda za a yi su yi ci gaba da haka su yi shuru tun da dai mutanen suna wahala su kuma shugabanni ya suna wahala an kwai da su saniyar ware sa'annan kuma kasashen ba magani ba abinci ba kuma abubuwa na hurra na morewa na al'umma kasa to ya kasa ya za ta rayu a haka ai dole ne su ja kafa ɗaya baya to ya su yi tunanin cewa to yadda walamanin na ai mutanenmu ne muke cutarwa ko kuma mutanenmu ke cutuwa game da irin wannan kaka ba sai wannan tattali arziki da aka shiga kaka ma mana na wannan takunkumi dole ne mu ja da baya mu ansa kiran wayannan mutane domin a samu zaman lafiya don a fidda wannan kuma kagugumi saboda a samu ci gaba ta yadda za a yi a samu walwala cikin wannan matsala da aka shiga. To amma Usman Brahma Bari abin tambaya a nan shine wai kasan Togo za ta iya nasara inda misali e, shugabannin addinai na tarayyar Najeriya suka zo domin su yayyafa ruwan sanyi ga wannan tsamin dangantakan da ke tsakanin ita Nijar din da sauran kasashe na yammacin Afirka duba da cewa ita Togo din an riga an san cewa mulkin kama karya da na gadon gado ne ake a wannan kasa. Kai cewa alamari ne na batu ne na diplomasiya yanzu bi ma'ana na hurda ne da za a yi gaba da gaba a gani a gani ga shawarar da su suka gabatar cewa ga mu sharaɗin da mu muka azabawa muke miƙawa wa kungiyar ECOWAS domin ta yi tunani ta gani to za su sassauta mana mu kuma mu karanta kuranta muke to shi kuma mu kuma wa'adin da da muka bayar da can wannan wa'adin da mun ga ya nisa sun ce su ECOWAS sun ce wannan lokaci ya yi tsawo da yawa wannan bai nuna alama na gaskiya cewa akwai niyya a wannan gwamnati ko kuma raga mamurgi a kasar Nijar zuwa ga farar fulla ta yadda aka saba ta yadda kuma ECOWAS suke nema koma kan turba na demokradiyya su ma sun ga wannan lamari abin ne abin ya zama musu dole ne su yi haka shi yasa suka bi ta wannan bangare su ce to yanzu bari mu koma ta fuska na diplomasiya mu raba tutun gaba da gaba da ake ce a yi tsakanin ECOWAS da ita kasar Nijar dole ne a dawo a sassauta a zauna ne na teburi a ce a fahimci juna sosai cewa muna da niyya ta gari cewa za mu mika wannan mulki zuwa ga farar fulla nan ba da daɗewa ba in dai haka sai ya tabbata so su aika ɗin za su mika wuya su yadda da irin shawarwari da ita togo za ta bayar da kuma harshe na ba shugabcin nijar ɗin in dai suka haka haka to an samu warwara nan. iso bubakar kado magaji masanin tattalin arziki an san cewa dai ecowas ta wa nijar takunkumi ita kungiyar tarayyar turai ta katse tallafin da take bawa wannan kasa sannan nijar ba ta samun irin kayayyakin bukatun yau da kullum da ake saba shigowa da su a cikin wannan kasa wai shin tattalin arzikin jamhuriyar nijar kwanaki fiye da ɗari bayan hamɓar da gwamnatin shugaba bazum a iya cewa abin yabawa ne duba da irin matsin tattalin arziki da al'umma da ma dai gwamnati ta shiga? cewa wannan takunkumi da aka ɗauka da matakin da ita ce da yawa ta ɗauka bai takura ma Nijar ba. Lallai ya takura saboda kaga abinci sun yi tsada. Ga wani lokaci ma abincin wuya samu shi ake sai da zai Allah ya ɗan taimaka. Kayan mu diya ga can ne ake kai su port ɗin Kotonu da shi ne muka aiki. duk 'yan mu masu shigowa da kaya daga waje duk kayan su na sai aka rike boda aka ce ba su wuce to togo ita ta kama muna yanzu an ɗauko kayan daga kotonu sai a biyo ta togo an biyo ta togo a biyo ta ta burkina faso sai a shigo da kayan ana samun abinci kuma akwai algeria da bata roye mana boda ba ita ma tana shigo mana da kaya abinci haka na ci da wata madara wani fata alimantar da wasu dai duk da abinci dai na rayuwar mutane suna shigo mana daga alje daga furanciyar kinmu ga tamari kenan takunkumin da aka duka ba duk kasashe ba ne mu suka yarda da shi. To amma iso abubakar Kado me makomar tattalin arzikin jamhuriyar Nijar kusa kasancewa ta fara durkushewa ne a halin yanzu in banda wani yunkuri na baya-bayan nan na kokarin fitar da fetur da Nijar din da ta mallaka zuwa kasashen waje ta hanyar ruwan kutunu da aka yi a baya-bayan nan. kasan arzikin ba a cewa bai takura ba ya takura tun da an saba ne ana ana tsakanin tsakaninmu da tugu da najeriya to najeriya an lalle an ruhe boda boda ga ta gwamnati amma duk da haka nan tsakanin an arewa da yan nijar ba a hana su kasuwanci akwai hanyoyi waɗanda suka bi tun mulkin nasara bai zo ba wannan akwai wannan kasuwanci ana yanzu kan a samu wata hanya wadda za a hita sai an wahala to shine yanzu nika ji ita togo da su ƙasa eh, ta zini ga amerika sun ce za su zo su shiga tsakani a samu abu da hanya abun ya tafi daidai to madalla za mu sake dawa gare ka malam kado bari mu je ga muhammadu abdulkadir mai dalili na jam'iyyar pnds tarayya tun bayan hamɓarar da gwamnatin muhammad bazum shiru ake ji da kamar an shuka dusa a bangaren jam'iyyun siyasa babu wani wanda ake fito ji yana fitowa yana kalubalantar gwamnati duk da cewa an rusa jam'iyyun siyasa ko ko ba da gudummawa ga ci gaban ƙasa ta yadda za a dawo da da Nijar ɗin kan turbar demokradiyya. Wai me sa? To sanin kowa ne dai lokacin da wannan al'amari na garkuwa, don mu garkuwa muke cewa da shugaban ƙasa zaɓaɓɓe a demokradiyyance. Tunda ba hambarar da shi aka yi ba, kuma eh, al'ummar ƙasa suke da hurumi eh, sakamakon kundin tsarin mulkin ƙasanmu na su dakatar da tahiyar jagorancin ƙasa daga hannun zababben shugaban ƙasa. Hasili ma kundin tsarin ƙasar mu na jamhuriyar Nijar ya tanadi ayar doka ta musamman wadda ta ce babban cin amanar ƙasa ne duk wani yunkuri na mai da hannun agogo baya cikin tafiyar mulkin ƙasa. Kenan kuma tun lokacin da wannan al'amari ya kwaru kowa ya ji lokacin da muka hito da sauran jam'iyyu a bukkanan ƙauyance waɗanda muka yi tar da Allah wadda da wannan yunkuri na juyin mulki sakamakon garkuwa da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammadu Bazum da ake yi. Tsaye muke muna kokowa eh, muna yin gwagwarmaya sai an maido da tafarkin demokaradiyya a cikin wannan ƙasa tamu kuma sai an maido da zababben shugaban ƙasa shugaban jamhuriyar muhammad bazu musamman kujerar mulki sakamakon yarda da amincewar da 'yan kasa suka bashi ne jagorance su a wa'adi na shekaru biyar. wace hanya za ku bi na ganin cewa kun dawo da muhammad bazum kan karagar mulki kasancewa an fi kwanaki ɗari kenan da hamɓarar da gwamnatinsa har wasu daga cikin kasashen ɗin ma sun fada ba da kai ga haɗin kai ga ita jamhuriyar nijar musamman ma dai gwamnatin ta mulkin soja? babu kasar da ta ba da haɗin kai ga wato waɗannan sojoji tunda har yanzu in kan lura eh, dogarawan kwadar shugaban ƙasa ne kenan suna garkuwa da shugaban ƙasa shugaban jamhuriya garkuwa ne suke da shugaban ƙasa shugaban jamhuriya hasili ma wanda ya kira kan shi cewa yana yunkurin hambar da gwamnatin shugaban ƙasa shugaban jamhuriya muhammad bazum shi kan kanshi yana ina cikin wani hali yake cikin wani yanayi yake kamar yadda shugaban ƙasa ke gargame a cikin gidan shi tsawon kwanaki ɗari haka shi ma yake gargame a cikin gidan shi tsawon kwanaki ɗari baya iya fitowa ko bakin kofa kenan maganar a kira shi wato shugaban ƙasa bata ma taso ba kuma duk wanda ya san irin yadda jamhuriyar Nijar take ciki babu komi da ke gudana a cikin wannan ƙasa babu wani aiki da ake gudanarwa a cikin wannan ƙasa hasili ma in kan lura kasan mu an jefa ta cikin wani hali da wani yanayi na farfaganda wato sojojin baka ne ke shaci kwaɗi suna nuna cewa kamar komi na tafiya salim alim in ka diba waɗannan sojoji darussa ne suke zuwa ana koyo musu daga kasashen mali da burkina faso inda can ma sojoji ne ke jagoranta ƙasa kwanaki da kasar mu ta fuskanci koma bayan da ko nan da shekara ashirin in ba Allah ya gyara ba mawuyaci ne ta komo cikin hayyacinta. To Nuhu Arzika kana jin mu? Ina jin ku. To muna kamara ba da kasancewa a wannan shiri. Kamar yadda kaka ji Muhammadu Abdulkadir eh, mai dalili yana cewa komai ya lalace a jamhuriyar Nijar tun bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatin Bazum. Ka yarda da wannan matsayi nasa? Eh, to wannan kuma ai bayani ne yake na wanda baya cikin gida bai san ba abin da yake faruwa a nan. muko muna muna cikin gida mun san abin da ake ciki kenan eh, wanda yake bayanin shi shita shi da mu muke nan cikin gida muka san abin da yake faruwa kenan ka gani zancen baya zama guda kuma da wanda yake da aikin magana son rai da wanda da yake ake ake magana kishin kasa abin da ya dami kasa da magana da ya kama aka yi na ya za a yi aigar ko kasa a yaƙi maciya amana kasa a zanumai mai yaudara wanda suka suka ba da kansu a eh, eh, eh, haɗa kai da su a yaudare al'umma ƙasa a yaudare ƙasa kenan ka gani wannan bai da ma wani tasiri ma a yi magana da irinsu. To amma nuwa arzika ba ka gani cewa irin ne soyayya ce makauniya kake wa sojojin ɗin a halin yanzu duba da irin hali da talakawa suke ciki da tsadar rayuwa da rashin ma 'yanci? bawan Allah ni Nuhu arzika ake ce mini na yi a zo a gani tun zamanin zamanin Alishebu zamanin zamanin Mamman Usman zamanin Bare zamanin Wanke zamanin Tanja zamanin Mahmud Isu da yau kenan ba magana ba ce ni kowa san wake magana in yi magana kowa san wake magana ba ina magana ba ne na son rai ko na son kai kai ba ni ma abin da dan gyara kai na balle gyara wani mutum to ba mu misalin abin da yake kasancewa ci gaba ne a waɗannan kwanaki ɗari ko kuma fiye da haka tun bayan da sojoji suka iso babban abin da an na cigaban kasar Nijar shine yau Nijar ta samu wani irin haɗin kai wanda a tarihin Nijar ba a taɓa samun shi ba. Yau ko 'yan CNSP nan sun ce sun wasa ba za su cimma wani guri ba daban. Tun da yau in gaya maka zancen da zai maka inda al'ummar Nijar ta kai. Inda yau wannan abin da ya faru a ranar 26 ga watan Juli ba na mutum ba ne na Allah ne. Allah ne ya ji kukan jama'a ya ji kukan al'umma ya san abin da ake nana yi al'umma ga ta ba da kai take tsananin eh, eh, ba da kanta akan komi ta yarda ta ba da kai tana ladabi da bai a magabata ashe tana da magabatan da ba su da wani hankali sai sai cutar su ta yaudara. Ubale Musa kasancewa kai ne idanunmu kai ne kunuwanmu a Abuja Najeriya inda a nan ne ma cibiyar ECOWAS ko sai da yawo take sannan kuma shugaba Tinubu na Najeriya ne ke rike da shugabancin karba karba na halin yanzu. Wai shin me yasa ba jin shi Tinubun din yana daukan matakai duba da irin dangantaka ta kud da kud ke tsakanin jamhuriyar Nijar da kuma tarayyar Najeriya tsakanin al'ummomin kasashen biyu kuma ga eh, dama tun da farko an san cewar ya fara barazana barazanar ɗaukan matakan soja a kan jamhuriyar Nijar amma kuma daga baya ya lashe amansa. To kamar yadda kowa ya sani shugaba Tinubu bai ɓoye tunaninsa game da yankin yammacin Afirka ba ga batun demokuraɗiyya. taronsa na farko a matsayinsa na shugaban ECOWAS a Gini bisau ya kafa kwamiti na shugaba Patrice Talon da ya ce tafi kasashen Mali da Burkina Faso da Gini eh, Conakry domin ya tabbatar waɗannan kasashe sun koma a tafarkin demokaradiyya kafin kuma abin da ya faru a Nijar ya faru. Nan ma ya tauna tsakuwa, sai dai kuma tsakuwar ta nemi tafasa masa haƙori saboda dangantakar da ke tsakanin Najeriya da Nijar ba dangantaka ba ce kawai ta gwamnati da gwamnati, dangantaka ce ta al'umma da al'umma. Kuma in muna bibiya shugaba Tinubu ya samu mafi yawancin ƙuri'unsu ne daga sashen arewacin tarayyar Najeriya, inda wannan sashe yake kallon kamar kokari ake na wasu kalilan a cikin gwamnatin tinubu musamman ma masu jagoranta sojoji su afkawa niger su fantsama kasar su turo eh, yan gudun hijira cikin tarayyar najeriya su kara lalata al'amura a saboda haka aka yi ca aka kai aka mu maka yi wannan hira da shugaban hafsan sojan najeriya da ya ce kasar a shirya ciki da ta shiga ta yaƙi a niger kafin shugabanni na addini na siyasa a arewacin tarayyar najeriya su ce a hiyar kaga tinubu tun da yana kawance da sashen arewacin tarayyar najeriya dole ne ya taka tsantsan saboda shugaba ne da ke cikin wa'adinsa na farko shugaba ne da ya so ya tafi wa'adi na biyu shugaba ne da ya so ba zai bata wa abokan kawancensa ba shugaba ne kuma da dole ko da yana so a yi demokradiyya dole ya tabbatar da cewa ba a kai ga rikicin da zai zub da jini ya jawo 'yan gudun hijira miliyoyi ba a cikin wannan yanki da ke fama da talauci. To amma baka gani cewa akon gaba kon baya da shi shugaba Tinubu yake yi zai iya shafa masa kashin kaji ya nema kuma ya ruguza wannan kungiya ta sai da yawo koko ECOWAS duba da cewa ya fara barazana amma kuma ya cika wannan alkawari da ya dauka. To kafin Tinubu ya zama shugaban ECOWAS sai da zama shugaban tarayyar Najeriya kuma shugaban tarayyar Najeriya yana nufin samun ƙuri'u daga sassa daban-daban na tarayyar Najeriya kuma ya lashe amai game da ECOWAS shi ne fi sauki a gare shi da a zo a ce yana ji yana gani ya faɗi zaɓe na siyasa a cikin ƙasar da mulki ke da matuƙar tasiri ga makomar ɗan adam saboda haka batu na tinubu ya yi amai ya lashe ga magana ta ecowas batu ne na siyasa batu ne na diplomasiya batu ne na sha'awar al'ummar tarayyar najeriya musamman arewacin tarayyar najeriya yankin da ke kallon nijar a matsayin kamar jini da tsoka tsakanin bangarorin guda biyu to malam Usman Brahma Bari barin sake dawowa da kai a matsayinka na jami'in diplomasiya menene kake gani ya kamata a yi a bangarori ma dai daban-daban domin a sake dawo da jamhuriyar Nijar cikin dangi. Mafi alheri a ba da shawara wanda ya to wannan shawarar na ingantaccen shawara ce wanda za ta samu karbuwa bangarori waɗanda suke da kusuma daga cikin wannan al'amari da muka shiga. Shi da na ba da labari na ce tun da farko kamata ya yi su wa'annan shugabannin soja da ke Nijar a yau ya kamata su nuna tausayi da cin da jin kai da kuma tunane mai zurfi cewa su fidda al'umma nan nasu cikin irin wannan kanji da suka fada daga ciki so sabila kai ya za su yi wannan shine kawai su ba da tabbatacce lokaci da suke son su mika wannan gwamnati zuwa ga farar fulla a sake yin zaɓe kan turba na demokuraɗiyya kuma su ya kowa suna cewa kamar a sauko wannan mutum da aka yi garkuwa da shi shi tsohon shugaban ƙasar Nijar kan kwanciyar hankali ba da an guda masa ba tare a ci zarar zarafin da shi da al'umma da aka yi musu aka yi musu garkuwa aka aka tare su da su da iyalansu da matansu da yaransu a ko su cikin kwanciyar hankali ba wani abu in ana so a kai su mali ko kuma ana so a kai a kai su burkina faso tun da wayannan kasashe ko kuma a kai su mali eh, algeria gaba daya tun da su wayannan kasashe sun ba da buya cewa sun yadda su shiga a samu sulhu tsakanin waɗannan waɗanda ya zama to ba sa ga maciji a junansu a samu fita cikin kwanciyar hankali to su waɗannan sojoji su ba da shawara mai karfi cewa ga su mun dace cewa lokaci kaza babu ja da baya ga lokacin nan in ya kai za mu sake yin zaɓe wanda za a zaɓi al'umman ƙasa za a ba su dama su zaɓi wanda suke so su zama shugabannin kasashe su ya zama to an fidda al'umma su cikin wannan wahala kuma takunkumi da an ka bayar a ɗauka wannan takunkumi ya zama to sun samu ya za tsakanin su da makwabtansu wayanda ya zama to mutane ne wanda suke so su taimaka musu da kuma manyan kasashen turai kamar su amurka da kasar turai da sauransu su ma a shawo hankali su a ce to yanzu tun da mutanen nan sun yi alkawari tabbataccewa cewa lokaci kaza in ya kai ba za su wuce ba za su mika gwamnati na zuwa ga farar fulla shi da sai a aiki amma sai su ba sun tabbatar da cewa lalle wannan alkawari ba za su tashi kai ba ba za su ja da baya ba sai a amince musu Muhammadu mai dalili na jam'iyyar PNDS ko kuma ce tsohuwar jam'iyyar PNDS da aka dakatar. Kasancewa su sojoji da ke mulkin Nijar a halin yanzu suna shirin gudanar da babban taro inda za su yi sabon zubi ne na tafiyar da kasar ɗin koma dai za a samar da sabon kundin tsarin mulki ne. Za ku ba da haɗin kai ne domin a ga cewa an ɗora Nijar kan sabuwar turba domin komai ya daidaita ita ma dai ta sake koma kan al'amuranta na yau da kullum kamar yadda ta saba? Maganar haɗin kai a jamhuriyar Nijar ba ta taso ba. Kasancewar yanzu halin da ake ciki Nijar akwai mutanen da ake nan ana yi ma maɗoki ɗaiɗai saboda kasancewarsu 'yan uwa ga wani kowanci kuma ba tare da an fito an yi bayani menene ake zargin su kowa ya ga irin abubuwan da suka yi ta faruwa na cin zarafi in magana ce ta 'yan ƙasa gaskiya ne magana ce ta 'yan ƙasa da sauransu ba hakan ga abin za ya kasancewa ba magana ce ta son zuciya tsantsa kowa ya sani kuma in irin waɗannan maganganu daga bakin da suka, abin bai bani mamaki ba saboda a duk lokacin da aka karya lagon demokaradiyya mutum ne wanda yake yana shiga gaba ya nuna jin daɗi da amincewa shi da dai sauransu kowa ya ga abin da irin rawar da ya taka lokacin tazarce kenan ni bai bani mamaki ba lokacin da shugaban ƙasa margayi Allah ya ji kare ya gama shi da gafara tanshi Muhammadu yi yunkurin wato karya lagon demokaradiyya kenan ni bai bani mamaki ba tun da Allah ya yi jamhuriyar Nijar ba ta taɓa shiga cikin wannan hali ba kuma in gaskiya ne Nijar tana zaune lahiya don Allah na ƙalubalanci nuku arzika ya yi ƙoƙari ya kewaya cikin waɗanga garuruwa ba shi ba hatta sojojin da suke cewa sun zo su kawo zaman lahiya da kwanci hankali kowa ya ga karan aikin da kenan yana kwaruwa cikin garuruwa da ƙauyuka waɗanda yake ana yi ma mutane barazana su fita daga cikin garuruwansu ana yi ma mutane barazana ga su shiga cikin gonakinsu. To mai dalili idan na fahimce ka ku 'yan bangaren bazum da jam'iyyar PNDS tsohuwa tarayya ko za ku ci gaba ne da tsayuwar gwamin jaki maimakon ku ba da gudummawa domin a ɗora ƙasar kan kyakkyawar turba? Yau kyakkyawar turba kyakkyawar turba ta wuce wadda muka aza ta ciki ga tarihin jamhuriyar Nijar ba a taɓa ganin an walakantar da ƙasa kamar wanga lokaci da ake ciki ba. ana biyan mutane kai hatta marayu ba su tsira ba ga halin da ake ciki ana amsa kuɗaɗe ga mutane kuma in mutanen ga gaskiya ne suke so wane ne haka banza sarmadan aka sa ma jamhuriyar Nijar takunkumi ana zaman lahiya babu hujja ko dalili ko guda ɗaya wanda za a cewa gashi dalilin shi aka zo aka yi wanga al'amari ba a tarihin jamhuriyar Nijar ba a ga shugaban kasa shugaban jamhuriya kamar Muhammad Bazum wanda in an taba talakan Nijar guda kawakun shi takalmin shi na cikin kawakun shi sai ya je ya jajanta ya yi kwana da kwanaki cikin ƙauyuka shi wannan da ke cewa ya zo ya ceci jamhuriyar Nijar ko bakin rampon opital ba iya hitowa ballantana ya kewaya cikin kasa kwanan shi sama da riri cikin ɗaki an taɓa shugaban ƙasa cikin ɗaki ya san halin da jamhuriyar Nijar take ciki. To Nuhu Arzika za mu karkare da kai ne kasancewa kai ɗaya ne daga cikin eh, shugabannin kungiyoyin fararen hula amma dai a baya-bayan nan kun yi ƙaurin suna wajen goyon bayan gwamnatin mulkin eh, soja eh, lamarin da ake gani cewar kamar mayar da hannun agogo baya ne a ƙoƙarin da ake na gani cewa ƙasashen afirka kamar jamhuriyar niger ta rungumi tsarin demokradiyya. allahu akubar allahu akubar allahu akubar ni ina tausaya mu wannan bawan allah ina tausaya mu duk wanda yake da irin wannan tunani shi wani labari ne yake tsohon labarin da sani lokacin da yana nan gida da yasa ana yin haka nan zamanin shi zamanin shugaba zum din da yasa ana haka nan ana zuwa cikin garin mutane a zo a tilasa musu wannan zance ne tsani tun wannan lokaci ai bai nan kana iya rantsa da Allah ka iya zuwa cikin ƙauyukan tawa mutanen cintabara barajan da kau da tiliya da tasara suna tsoraran ka ni ko ko ko shekaran jiya mutanen ni ce ko shekaran jiya ina cikin ina cikin ƙauye cintabara dan kai magana na sauraye ka kai hankuri na yi hankuri in baka amsa amma in ba ka hankuri in baka amsa kenan kawai ka bar can kenan na yi hankuri amma ka magana ka bari in baka amsa na bari ka gani yanzu ina nan ina waje wani ni yi kokari ni koma gida saboda kasan mu ce ina kwance a gidan likita wannan abun Allah al'amarin Allah ya kawo shi amma na ga babu abin da nake ban yi da ma magani ba ni ce na sai na zo gida dan Nijar ta mu ce ba ya ce za a kama Nijar hari waɗansu ƙasashe za su kama Nijar hari saboda an yi kudetan da mutane suka kawo kansu suka jawo kansu ni kowa ya san kowa ne ne ni kuma wannan abin da ya kawo abu zan zancen doka ai babu zancen doka da ta bada inci a ce a ƙasa kukumi ko kuma kana son karyatar da shugaba ba zum ne magana ce ta karda kamzon kurege da kuke ta ku yi mutane in gizo mai kanku ba magana ce kuke ta ku juya tunanin mutane magana banza da yi ce wannan ai babu dokar da take ana rinka a samun mutane takunkumi kenan wannan takunkumi a zalumin takunkumi ne zalunci ne inci ne daga ce a irin yadda kai ni kana ban tausayi paske kai ba sa'ana ne ba na magana ba sa'ana kike na magana ba tunda tunda baka san abin da ake baka san abin da ke wawa ba wannan maganar da suke yi ta cewa za a kama jamhuriyar Nijar hari ƙarya ce maganar banza da wuri ce babu inda aka yi zancen za a kama Nijar hari hasili ma Nijar ta ba hannu shekara ashirin da biyu da suka wuce yana daga cikin waɗannan matakai a kama Nijar hari da kuwa za a kama Nijar hari kana ban tausayi Allah Allah ya kire ka Allah ya kire ka amma Nijar Nijar ba ta cikin ƙangin da kake tsammani kuma wannan wannan da suke yi wallahi sai sun nemi gafara kai za ka nemi gafara Allah ba mu ne da lafiya kai za ka nemi gafara Allah ba mu ne da lahiya sai sun nemi sun nemi sun nemi gafara shi ne lahiya ne lafiya ala gare su Allah ya kawo lokacin da sun bar iyalin su nan Allah ya kawo lokacin da su koma gida su kula da iyalin su to gashi Allah ya ubangiji ya azata duk bisa kan mai na kai na ciki da na waje amin duk wanda ya yaudari Nijar Allah ya tona gaggauta tona mai asiri duk waɗanda aka gama kai da su aka yaudari Nijar Allah gaggauta tona musu asiri mun yarda ku ci gaba da addu'a da mu da ku wanda ya cuci Nijar Allah gaggauta tona mai asiri na ciki da waje Allah ubangiji sarkin sarauta ba wani mun ce ba a azzalumai matuta mai yaudara masu irin wannan hankali masu karkatattar hankali masu masu mugun tunani da baka aniya Allah ubangiji sarkin sarauta ba wani muka tambaya ba Allah muka ce Allah kai muna maganin su Allahu Allah ya sa Allah nan da kuka faɗi da gaske ne kuke faɗin shi. Kuma muna fatan Allah ya gaggauta bayyana gaskiya kan karya. To gashi nan dai muhawara ta yi zafi amma kuma lokaci ya yi halinsa. Saboda haka a nan ne dai za mu dakata. A madadin duk bakin namu kama dai daga Muhammad Abdulkadir mai dalili na jam'iyyar PNDS tarayya har izuwa ga Nuhu Arzika na kungiyar farar hula da Usman Brahma Bari jami'in diplomasiya da kuma Isu Abubakar Kado magaji masanin tattalin arziki da kuma Ubali Musa. da ma dai sauran dangi na nan DW Hausa Muhammad Awal Balarabe yake muku fatan alheri daga nan birnin Bon.